اللهم وفقنا للهدى واعصمنا من كنجن من shek sorbari su shek munir da su muka dace can ba ba mu dace ne wanga aiki ba mu dai muka ruwa kuma kwata mu ma tun da ke sabon office ne ma mu kuma aiki ne alheri ga mutane kuma mara makwata mu kuma mutane ruga to ya kamata a dan shi na kuma idara kaɗan mu sai kaɗan ciki mu sai kayan abinci a tafi na ruga da sauran malum almajirin ke kusa shi yasa kuma da bai da kuma da ɗari ne ba su yawa da wani sauran kuma aiki kenan eh, son da ya zo mana da Allah ya kawo mana musan Allah ne shi musulmi duk abin da ya same shi alheri ne in abin zama alheri ne ta kuma ka maka ya kamata ka yi kai ba su kuma kuka ɗan wanka ko ya ke ko mai kanta da karfi ya sa duba da yin ruga akwai karkawa da yawa akwai masu yawa ka tsofi da yawa suka ce duba a kamfe su inda kuma su ne kuma lallai in gwamnati kuma an samu wani wani ma'asasa da yake su ma sun alfahari da su